Wannan tarurrukan da aka ma lakani Univer de Femme en Politique manufar ita ce a kimtsa matan ƙasar Niger. wanda ke da gurin shiga takara zuwa zaɓuɓɓuka masu zuwa, ƙarfafa musu masaniya kan tafiyar tsarin zaɓe yadda ake sadarwa ta siyasa da kuma samun wayewar kai da kai. Wannan su ne babi babin da suka kumshi wannan ayyukan mata da ke faɗi a shi su ne ake gayyata don su raba masaniyar da ke gare su da sauran matan. Mata kamar su na na dobi Rabi Haruna Mati, daraktar zartarwa ta zauren mata kuma tsofuwar 'yar takara ga zaben 'yan majalisa na baya da suka gudana ta yi bayani a kai. Tsari ne mai kyau na taruwa da zai ba wa mata na zamani daban-daban damar waye kan juna, sanar da juna, karfafa wa juna gwiwa a cikin al'amuran siyasa na kasar nan tamu. Wata hanya ce na cewa wannan yana sa mana kuzari da kuma shiryar da mu kafin yin gaba da gaba da siyasa ko kuma zaɓe mai zuwa. Rabi Daɗigawo mai goyon bayan wata jam'iyya ce kuma ta saba da shiga sabgogin da ake haɗuwa na ganin ya zama wajibi a ga mata sun kutsa ga samun wurinsu a cikin tafiyar demokaradiyya. Da dama sun tabbatar da cewa mata sun fi a rolen kansu fiye da maza wani ci gaba ne kamata ya yi su sa kuzari don zama 'yan takara wannan kira ne na muhimman gare su ya kamata mata su ci gaba su yaƙe shiru-shirunsu da kuma sa a kansu za su iya kamar maza. Ana sauran 'yan watanni a kammala wannan tsarin haɗuwa-haɗuwa da ake sakamakon sai a ce ya samu fa'ida yabawar da Nafisa Ide shugabar ƙungiyar mai zaman kanta ta ONG Farm Action and Development wadda ta fi sa'anta wannan tsarin. Ina ji sakamako mai kyau ne duk matan da suka bi ta hanyar tsarin Univer de fan Politique. Mata ne na a zo a gani da aka sani sosai cikin al'amuran siyasa da suka jagoranci wani matsayi a cikin jam'i'unsu da kuma a cikin ayyukan gwamnati. Manyan masana ne da ke ba wa mata damar wayewa da kuma sanin menene siyasa. Samun masaniya akan tsarurruka domin samun shiga cikin jam'i'un siyasa. Dangace da wannan aji na takwas, wannan matan masu faɗa aji na fatan ganin matan niger za su yunkura kuma su fitar da ɗarmin kan da ke gare su gaban maza domin samun kyaukyawar wakiltar mata a zaɓuɓɓukan shekara 2020-2021.